ba wannan za a yi gobe ba suna bukatar a zauna a tattauna to amma tsarin mulki din kuma sashi na 45 na tsarin mulki sai ya ce duk wannan dama da ake da ita idan aka yi wajen aiwatar da wannan yancin naka yanci na duk abin da za yi idan zai cuci marin marinjayen mutane to za a hana ka wannan dama din kawai ban tsoro ni a wurina shine su sanar da shugabansu ya taɓa magana ya ce su da abin da buhari ya kawo musu za su karba. To waɗannan da sauran wasu labaru da suka shafi harkokin siyasa suna nan tafe a cikin wannan shiri, amma sai kun saurari labarin harkokin siyasa. Gwamnatin tarayya ta ce ta gano masu yunkurin durƙusar da ƙasar nan da ke fakewa da sunan zanga-zangar adawa da cin zarafin da rundunar 'yan sanda ta sa suke yi kuma ba za ta bari su cimma buƙatar su ba. Ministan yaɗa labarai Lai Muhammad ya sanar da hakan yayin zantawarsa da manema labarai akan yadda zanga-zangar ke ci gaba da faɗaɗa a biranen ƙasar nan. Lai Muhammad ya ce yunkurin kashe gwamnan jihar Osun Adegboye Oyetola a lokacin da yake jawabi da masu zanga-zangar suka yi wata shaida ce da ke tabbatar da cewa da ke tabbatar da zargin da suke yi na cewa akwai akwai wasu mutane da ke neman karɓe zanga-zangar domin biyan bukatun kansu. Ministan ya ce suna da masaniyar cewa zanga-zangar na daga cikin hanyoyin demokuraɗiyya da mutane ke amfani da ita wajen nuna rashin amincewarsu abin da ya sa gwamnatin bata ɗauki mataki akan masu zanga-zangar ba a cikin kwanaki goma sha ɗaya da suka gabata. Jami'ar APC a jihar Bauchi ta yaba wa yadda 'yan jam'iyyanta suka fito kwansu da kwarkwata suka zaɓi jam'iyyar a zaɓen ƙananan hukumomin jihar da ya gudana a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Shugaban jam'iyyar Ahmed Obamana shi bayyana hakan a cikin wata sanarwa da ya raba wa manema labarai jim kaɗan bayan kammala zaben inda ya ce ko tantama babu jam'iyyar ce ta lashe zaben ƙananan hukumomi idan aka yi la'akari da yadda al'umma suka yi kishi suka fito suka yi turuwa kuma suka jefa ƙuri'a ya ce babu wata ƙaramar hukuma da jam'iyyar PDP ta sami nasara saboda haka al'ummar jihar Bauchi sun nuna kishi da kuma sanin ya kamata saboda yadda suka gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana sai dai Obama ya ce sun ga baƙin mulki da kuma kama karya inda gwamnatin jihar karkashin jagorancin jam'iyyar PDP ta tafka murɗiya da kuma wa al'umman jihar haƙƙinsu a matsayinsu na 'yan ƙasa. Ya ce wannan ya nuna ƙarar cewa gwamnatin jihar Bauchi ƙarƙashin jam'iyyar PDP ta yi wa dimokuraɗiyyar Najeriya karan tsaye da kuma danniya wanda hakan ya saba wa dokokin ƙasar nan. To masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da warhaka, barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri. shirin da ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin da rediyo na libati da ke abuja a ƙarƙashin jagorancin shugaban wannan shiri mustapha ramalan a yau kusan kwanaki goma sha biyu kenan matasa a sassa daban-daban na najeriya suna ci gaba da gudanar da zanga-zanga domin nuna rashin jin daɗin su akan batun da ake kira na kawo ƙarshen ƙungiyar nan ta sas tuni dai shugaban rundunar 'yan sandan najeriya ya bayyana soke wannan ƙungiya inda ya kafa wata sabuwar ƙungiya To duk da haka dai matasan a sassa daban-daban na Najeriya ba su daina gudanar da wannan zanga-zanga ba. Lamarin da wasu 'yan siyasa da kuma masu fashin baki ke ganin cewa zanga-zangan matasan ta ɗauki wani sabon salo. Inda rahotanni suka tabbatar da cewa matasan sun ɓalla wani gidan yari a jihar Ido, inda wasu daga cikin fursunoni da ke gidan yarin suka tsere. a yanzu haka rahotannin sun tabbatar da cewa gwamnan jihar ma ya sa dokar hana fita na tsawon sa'o'i 24 alhaji sani dododo babban jami'i ne na gwamnatin jihar kebbi ya ce matasan da suke gudanar da zanga-zanga yanzu suna gudanar da ita ne da wani manufa saboda dukkanin bukatun da suka bukaci a biya musu shugaban kasa muhammadu buhari ya fara daukan mataki akan bukatun nasu lamarin nan an faro shi da tsari amma kuma sai gashi yanzu abin ya koma ya ɗauki wani sabon salo ma'ana ana so a mai da abin angulu da kan zamu ma'ana cewa 'yan sanda wani runduna mai kula da wato rashin tsaro abinda ya shahi amin robbery mashi da makami ya shahi sata bayanai a cikin na'ura mai kwakwalwa a cikin kohin sada zumunta an yi kira ga cewa ita wannan kungiyar ta wuce makaɗi da tana azabtar da jama'a ta kai hamma da kisan al'umma to ai haka ne wannan abin ya yi kyau kware da gaske an ce a rusar da ita shugaban kasa ya ce ya da an rusa sun ka shirɗa guda biyar shugaban kasa ce an amince da shirɗan guda biyar sun komo sun ce suna son wanda duk aka kama a suke shi ba tare da shirin ba shugaban kasa ya amince sun komo sun ce kuma suna son duk wanda ya mutu a lokacin wannan zanga-zangar suna zaune da tafiya diya ta wani ƙasa ce ya amince an dawo kuma su ce suna son a naɗa wani kwamiti na ganin cewa wannan rundunar an sauya mata fuska an zaki bar tsari an ce an amince ba ma tsarin ba suna an canza sun ce kuma a'a ba sunan ba gaba ɗai ba su son duk wani wanda ya taɓa aiki cikin wacce runduna shi kuma cikin sabuwar rundunar wajen training na makarantun nan 'yan sanda na ƙasa kuma an kawo ƙwararru waɗanda ke kantar da sha'anin dan adam da rayuwarsa suna karantar da su domin a samu tsalkakakkar runduna ce 'yan sanda wadda za ta rinka biyar waɗanda abubuwa da aka amfata sun marasa kyau duka an yi wannan to yanzu kuma abin ya komo shi in ka zo bi dan abu akalla abin da muka sani wajen abin da aka ce ma neman abu wanda fito ke negotiation in ka tare da abubuwa guda ɗari ka samu tamanin to ishirin su kuma kana ba da lokaci a ruba abubuwan da an ka faɗa ba abu da za a yi yanzu yanzu ba ba wani za a yi gobe ba kina bukatar a zauna a tattauna kuma wani a tuna ko ga ta demokuraɗiyya ce akwai abin da shugaban ƙasa da shi na yanke hukunci shi da ministocin shi akwai abin da bai iya sai ya ɗauki ya kashin majalisar dattawa ta ƙasa ko majalisar a wakilai ta ƙasa akwai abin da shike aiki na na wato ainihin shi inspector na 'yan sanda akwai abin da aiki ne wanda ya sha masu shugaban ƙasa shawara harkar tsaro duka a wurin ga wasu an zana a tattauna amma mutane sun ce a'a ba su jayewa daga tutuna sai an yi abin ga tsakanin yau da gobe wai iya gudanar da gwamnati haka saboda ka abin karo yanzu ya canza salo an saki waccan bukata ba ita aka yi ba ita kan nema an yi to abin da kamata in akwai tsari na gaskiya sai ka koma ka zauna ka jira cin abin da an gaji ana yi za a yi shi ko ko ba a yi ba in ba a yi ba ai ba ka ba ko mu muna kama maka ko mu ka ji don mu ya shahi sannan kuma kada a manta masu wani abin su durafa najeriya gaba ta hi kowa Allah ɗaya hita shi da halittu ƙasa ya halicci wannan cikin ta saboda haka duk wani wanda zai kawo ƙasar ka ta rubuce wallahi ko dan ba za mu yi ba jigo a jam'iyyar apc kuma babban jami'i a gwamnatin jihar kebbi kenan alhaji sani dododo a yayin da suke tattaunawa da abokin aikinmu Uzaifu ahmad dangane da batun zanga-zanga da wasu daga cikin matasan najeriya ke gudanarwa a bangare guda kuma mun tuntuɓi wani babban lauya mai zaman kansa kuma gangaren a sanin kundin tsarin mulkin najeriya mai suna barista mai nasara kogo faskari wanda ya yi mana fashin baki dangane da zanga-zangan nan da matasa ke gudanarwa barista mai nasara kogo faskari ya tabbatar da cewa matasan sun karya dokokin kundin tsarin mulkin najeriya idan aka yi la'akari da yanayin yadda suka fara zanga-zangan da kuma yadda wannan zanga-zanga ta juye a zuwa yanzu ya dai mana fashin baki dangane da batutuwan da kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanadawa al'umman Najeriya. To, wato inda tsarin mulki ya ba da dama shine sashe na 35 37,38,39,40,41 wannan su ne sashen da aka ba da dama kana iya duk wani abu da kake da shi a matsayin ra'ayi ka rike shi ko ka ya tashi ko ka je ma ka fito a kungiyance ko kuma ma ka tashi ka yi zanga-zanga ka tafiya a kansu kana da wannan dama din tsarin mulki ya baka to amma tsarin mulki din kuma sashi na 45 na tsarin mulki sai ya ce duk wannan dama da ake da ita idan aka yi wajen aiwatar da wannan yancin naka yanci naka yi zanga-zanga zanga-zanga yanci na ka yi eh, eh, eh, tarzoma yanci na ka yi duk abin da za ka yi idan zai cuci marinjayen mutane hmm. to za a hana ka wannan dama din saboda haka in ka lura da yawan su da yawan miliyan ɗari biyu da goma na 'yan najeriya to sai ka ga cewa ba su kai yawan 'yan najeriya ba to saboda haka idan wannan dama su za ta samu cutuwa ga mafi rinjayen jama'a tsarin mulki ya ce a hana su a hmm. hana su domin a kare demokradiyya muke demokradiyya kuma magana ce ta yawan dan adam daidai da sashe na sha hudu sakin sashe na ɗaya da na sha biyu na tsarin mulkin najeriya sannan kuma najeriya mu nan ta taho ƙasa ce wadda take tafe da da'a da'a nan sashi na 21 ya kawo magana da'a ya kawo magana da'a sashi na 23 ya kawo magana halaye waɗanda suke na kwarai waɗanda halaye ne waɗanda suke ka tsare mutuncinka ka tsare mutuncin wanda ke kusa da kai ka kare mashi dukiyar shi da rayukan shi da tsaron shi idan ka lura da waɗannan waɗanda suke zanga-zanga da tashin hankali musamman waɗanda suke daga birnin fatakwal mm. tsirara suka fito fito suna yin wannan abu wannan tsinuwa ce ga al'adarmu tsinuwa ce ga addininmu tsinuwa ce ga tarihinmu tsinuwa ce ga zamantakewarmu tsinuwa ce ga mutuncinmu da kuma zamantakewarmu to saboda haka irin waɗannan abubuwa wajibi ne hukumomin da Allah ya dora mu wannan nauyi daidai da sashe na hudu na doka 'yan sanda ta 2004 daidai da sashe na 214 zuwa 216 na tsarin mulkin Najeriya to wajibi ne gare su su zo su kara haɗin kan Najeriya su kara haɗin kan Najeriya daidai da sashe na 15 sakin sashe na 1 kuma su kare mutuncin zamantakewar najeriya daidai da sashe na sha biyar sakin sashe na biyu da sashe na sha bakwai da sashe na sha hudu na tsarin mulkin najeriya to saboda haka aikin su ne su su fito su yi kariya ga waɗanda za su yi wannan zanga-zanga ko tarzoma da sauransu domin me kada su cuci rayukan sauran mutane to inda kuma suka bantsare suka nuna cewa eh su sun fi karfin hukuma har suna kawo waɗansu kalamu waɗanda suke za su iya kawo rabuwar ƙasa domin sun wuce magana wai a rusa wannan hukumar sas sun kawo magana manufacturing an ce revolution now an ce eh, resource control abubuwa da dama da dama an kawo su wanda suke waɗannan abubuwa duka haramun ne daidai da hurumi na sashi na ɗaya da sashi na biyu na tsarin mulkin najeriya idan kana so ka gyara ma najeriya taswira ba sai ka zo ka yi wayo ka zama dan bojuwa kana tafe kana yaƙi kana zanga-zanga kana abin nan ba tsarin mulki ɗayan biyu ne dama za ka iya gyara najeriya ko dai ka ce za ka ja ga ka yi yaƙi da jamhuriyar najeriya wanda kuma daidai ne yake da ka zama dan yaƙin basasa dan ta'adda to ko kuma in ba wannan ba kai amfani da hurumi na sashi na takwas da na tara na tsarin mulkin najeriya wanda ya dora nauyi ka cokau ga 'yan majalisa na tarayya da na jihohi su ne suke da dama daidai da hurumi na sashe na hudu da na goma sha ɗaya da na hamsin da takwas sakin sashe na ɗaya na tsarin mulkin najeriya su gyara ma najeriya fasali gangaren asanin kundin tsarin mulkin najeriya kenan barista mai nasara kogo faskari a yayin da muke tattaunawa da shi dangane da zanga-zangar da matasa ke gudanarwa A makon da ya gabata wasu rahotanni suka tabbatar da cewa gwamnatin tarayya a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na yunkurin nada wata jigo a jam'iyyar APC a matsayin wadda za ta mai gurbi a shugabancin hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta. Mrs. Loretta Onochi wanda wasu suke ganin cewa ta hannun dama ce ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari saboda haka bai kamata ba a matsayin a naɗa ta shugabar hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta. Dr. Bibi Faruk Bibi malami ne a jami'a da ke nan babban birnin tarayya Abuja ya ce ko tantama babu tana ɗaya daga cikin waɗanda suka taka muhimmiyar rawa wajen ganin gwamnatin jam'iyyar APC ta samu mulki saboda haka bai kamata ba a ce an naɗa ta a wannan mukami ya kuma tabbatar da cewa idan har aka naɗa ta a wannan mukami akwai lauje cikin naɗi a harkokin tafiyar wannan gwamnati. ba na jin wai ana gani ne ita gagaruma ce a cikin jam'iyyar apc musamman a tafiyan buhari mm. ba tun ma kafin apc ita yar buhari organization ce mm. kuma ni ina tunanin cewa idan ana magana ta siyasa ana neman duk abin da za a adalci na gwamnati musamman harkar zaɓe a harkar hukuma da harkar kotu kamata a yi kokari a nemo da aka san cewa tunaninsu bai rinjaya a wani fanni ba kuma eh, duk wanda ya san loretta ya san kashenin harkar buhari ce kuma da mutanen buhari da tsarin buhari kuma idan har mutanen buhari da tsarin buhari da na apc za su ci gaba da takara a nigeria su amfani da inec a tabbatar da wannan takarar tasu to akwai rashin adalci akan cewa a zuba mutanen da 'yan gani kashenin su ne kuma ba wai rasa mutane za su yi ba saboda dole akwai mutane ba iyaka wanda za su iya ɗauka su ba wa annan mukama akwai kuma mukamai ba iyaka wanda za su iya ɗauka su ba loreta wanda ta su ce ta gida dama ba tare da wani ja'in ja ba so abin daura kai ne a ga cewa an ɗauko ta ɗin an dora ta akan wannan mukamin wanda tabbas akwai rashin dacewa a kansa kuma masu faɗa dole su faɗa abin kawai ban tsoro ni a wurina shine su sanar da shugabansu ya taba magana ya ce su da abin da buhari ya kawo musu za su karɓa to na fata dai a kan wannan za su tsaya su yi dogon tunani a yi muhawara a yi wa ƙasa abin da ya fi kamata kama yadda nake faɗa ne cewa ba za a iya ɗaukan mataimakin kocin wani tim ɗin kwallo a ce kuma shi zai refari lokacin da za su yi maci ba lokacin da za su buga wasa ba gaskiya ba a yi adalci ba haka haka kundin tsarin mulki kasa ba wai duk dokar duniya yake faɗa akan kasa ba akwai dokokin da ma an fi bin su akan tsarin mulki amma su akan al'ada suka taso ba ma akan wai sun zama doka ba mutane eh, haka suka bi kundin tsarin mulkin kasa bai ce ga abin da za a idan aka dangwale maka hanci ba cewa in an je shari'a ta tabbatar da shi saka kundin tsarin mulkin kasa yana dole akwai wuraren da ya faɗa ya ci shugabanci su adalci akan abin da za su so kuma wannan yana cikin yana cikin adalcin da za a yi wa ƙasa a tabbatar cewa an sa mutanen da suke da wato uh, uh, suka cancanta su riƙe abu ba wai a sawa da ake tunanin komai kokarin da suka yi ana tunanin maza za su kokarin akwai wani fenti na da zai iya hana wannan kokarin yawa kasa tasiri ba uh, ban san loreta ba amma ni a tunanina yadda nake karanta abubuwanta duk duk abin da za ta gaya min a duniya zan fi kusanta shi da ƙaunarta na apc ƙaunarta na muhammadu buhari akan duk wani abu za ta ɗauko mai sai ibadata na addini da take yi babban malamin jami'a da kenan babban birnin tarayya abuja kenan dr bibi faruk bibi a yayin da muke tattaunawa da shi dangane da naɗin da ake yunkurin yi wa wata babban jigo a jam'iyyar apc a matsayin shugabar hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta To a bangare guda kuma mun tuntuɓi janar Usman Sani Kuka shika dangane da zanga-zangan da matasa ke gudanarwa da kuma irin matakan da hukumomin tsaro ke ɗauka wajen ganin sun daƙile yaɗuwar tashin hankali a lokacin da matasan ke gudanar da wannan zanga-zanga. Eh to gaskiya kowa ya harbi da kan irin waɗannan abubuwa. A kuma soja ko da suka yi to ai ba su ce sun nuna biyayya su ne da kuma kira ga 'yan ƙasa da su zauna lahiya wanda kuma abin da ya kamata kenan kuma abun haka ya kullo ne bisa akwai wasu waɗanda ya kamata su dau wasu matakai har yanzu suna jin jiki ba su ɗauka ba domin bai kamata a wannan matsala ta kai ga matsayin da ta kai yanzu ba fata muke dai su ya kasance su farga ga aikinsu ya kasance an yi maganin wannan matsala hatta kada wankin hula ya kai mu in an nan yi maganar da kai ɗazu nace akwai waɗanda ba su son najeriya ta kasance kasa ɗaya kuma ana zaune lafiya to akwai su wasu kai najeriya ne ma kansu wasu kuma can waje suke to suna so su yi amfani da wannan damar su hargitsa komai don haka ne aka sami waɗannan abubuwa shi yasa ko da wani lokaci a kayan matsala ta kai da zanga-zanga kamata ya a shawo kan saboda duk sanda ka ware fitina wallahi za ka san muharin ta baka san lokacin da za ka kare ba kuma duk zanga-zangogin da aka yi in ka dula yi da su za su ce ma an biyan bukata da wane ne yanzu misali kamar kasar misira da aka yi zanga-zanga waɗanda suka yi zanga-zanga suke mulki yanzu so akwai wasu abin da gwamnati ya kamata kuma mutane sun ma faɗi cewar akwai wasu ɓata gari dama can suna neman dama irin wannan domin su kawo tashin hankali da hatsaniya a ƙasar nan kuma ga sun mara to dole ne kuma gwamnati ne ke tsaye a yi maganin waɗannan mutane don bai kamata ba a rika bugguna mutane saboda matsalar da ma ta kawo zan zanga-zanga kusan an kawo kanta sas je an an ce ba sas ko me ya rage kuma ni da nan gaskiya kowa ya harbi da kan irin waɗannan abubuwan a kuma soja ko da suka yi to ai ba su ce sun nuna biyayya su ne da kuma kira ga 'yan ƙasa da su zauna lafiya wanda kuma abin da ya kamata kenan kuma abun haka ya kullo ne bisa akwai wasu waɗanda ya kamata su dau wasu matakai har yanzu suna jin jiki ba su ɗauka ba domin bai kamata a wannan matsala ta kai ga matsayin da ta kai yanzu ba fata muke dai su ya kasance su farga ga aikin su ya kasance an yi maganin wannan matsala hatta kada wakin ah, hula ya kai mu ah, dare. janar sani usman kuka sheka kenan babban jami'in sojan najeriya a yayin da muke tattaunawa da shi ta wayar tarho dangane da zanga-zangar da matasa ke gudanarwa yanzu kuma sai wasikar nan ta malam tilau tare da ashiru sani bazanga wasikar malam tanau a wannan rana to malam tanau ya ce kada a bari tari ya tono amai cibiri nan nagi dan ƙari masgari al'amarin da ake gani gashi nan wankin hula dai yana neman ya kai mu dare karfa zancen da ake faɗi ya zamanto shine gaskiya a'a ku bar mutane da hauma hauma waɗanda suke ganin su suka jawo a dangana su malam tanau ya ce ba maganan yaƙi ba ne ba maganan faɗa ba ne ba maganan a kawo takalmin ƙarfe ba ne idan ka ce mai takalmin ƙarfe ya shiga al'amari to kaga za a mutu kuma mutuwar mummuna za a yi ta sannan kuma za ta bar baya da ƙura mara tushe zancen nan da na magana ne wai don kata kayan nan to ai an kauda kuma an faskara har ma an rugurguza an ɗauka saura kawai a saƙa cikin wannan murhun to sai dai kuma 'yan kalcan su suka hana to masu neman su zamanto ƙadangaren bakin tulu su za a kama a kyala maganar duk wata ɗammara, a lalubu a yi ƙoƙari duk wata tarwaɗa da take yamutsi a cikin wannan ruwan ko kuma ƙoramar kai har ma dai duk fasin da aka gani suna lewa duk adamu kosu ai mun fara jin an gano waccan jahan. da irin matakin da ta ɗauka ma'ana dai bakin tekun can inda ake ganin kwaguwa na iko ai kowa ya san maciya baƙin tuwo da ita dai gandan can munahunci shi suka tasa kuma shi suka iya kuma shi suka rike kuma shi suke yi to shi ga to ko da Allah ya sa an gano bakin zaren nan to ai sai a ɗauka ai maza maza a warware a bar su buƙui babu zani a cikin waɗanda ke ƙarƙashin duwatsun nan ai mun ji akwai alamar an samo wata murya da take raba daloli koko naira maƙudai miliyoyi don a bada wai saboda a raya asalin zanga-zangan to kun ga wannan al'amari bai dace ba tunda dai an gano matsalar inda take to abin da ya rage a nemo magani maza a faɗa. Malam ya ce tsakani da Allah ciwon da ya dame mu ba wani abu ba ne illa na 'yan rashin kunya kuma burin su su jajibo mugun matsala wanda kasashen duniya za su fito sai sun yaƙe mu kuma su ɗauko al'amura na rashin daɗi su liƙa mana to tun da dai aiki aikiyayya ne to mun gano bakin zaren dattijo ka ɗau wannan shawaran in ji malam tunau kar ka bari a yi maka tsakiyar da babu ruwa duk masu matsala a damuƙo su kar a ƙyale a yi fata-fata da al'amarinsu amma fa ta hanyar gano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 duk a madadinsu ni da na shirya wannan shiri na kuma gabatar umar abubakar Malami, nake cewa ku masu kallon mu da kuma sauraron mu mu kasance lafiya Baba, baba, barka da rana. Baba ka san me ke takunkumin ki? Baba ni fa duk wa'annan abubuwan ban fa yarda da su ba. Kuma ni ban ma taba ganin wanda ya kamu da wannan cutan ba. Kin taba zuwa lahira kika dawo? A'a. Amma kin san dai gaskiya ce akwai ta ku. Kwarai kuwa. Yayi kyau to kake gaggawa zuwa lahira domin ba lalle bane a ce kin san komai. kuma kar ki jira wai sai wani ya kamu da cutar corona a cikin gidan nan sannan ki tabbatar cewa akwai ta a matsayina na fakar fata na san ba zan dauki wannan cutan ba kuma ma ina dauka sai in yi amfani da magungunan mu na gargajiya in sha kuma in warke a'udhu billahi ba gaskiya bane kin ga hanya mafi sauki shine ki dinga saka takunkumin a yayin da za ku bar gida ku tabbatar kun saka takunkumin ku kuma ku dinga ba da akalla tazarar mita biyu tsakaninku da mutane kuma ku dinga wanke hannayenku akai-akai da ruwa da sabulu na tsawon dakika ashirin kowa na iya kamuwa da cutar murar mashako wato coronavirus idan kana tsammanin ka kamu ko alamomi sun bayyana a kirawo ɗaya daga cikin wa'annan lambobin ko kuma a ziyarci santocin gwaji domin sanin ko an kamu ko faɗi gaskiya ba yaɗa jita-jita ba.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 da ya kanki ne za na jura wahalar zuwa garin nisa Da an taɓa ki a jira ni da wakila sai na zo na ɗau fansa Jimirin jiran ki na idan ki zo na kalle kikin biyar hausa Siri na rayuwa ta ke ce kawai da kin kira da na amsa Zuma a baki daɗi kare ta kin ni ta na lasa Inda ya kanki ne na yi nisa ba kiran da zan amsa kila su ganin mu kila su barin mu kauna rikicin da na yi nisa ba batin na fasa ko za ki nan ba da rai fansa tsarin zubin ki daidai ne ya kama zuciya tare na jin kamar mafarki ne na san ki so mataki ne ban da damuwa har zan buɗe 'yan idanu ki da badali to me za ya damu kalbina yau za na yi amotin da na gane kina da tausayina dan yanzu na zamo waya mafatauci mai bidar gurin kwana na kwalla shela da sanar da iya mafiya kala daga zuciya nake kwatanta na zai jawabai idan babu ke gida ne zan saka zuciyar da bar yawan kowa da nasa amma ni ke ce cikar muradaina yau gane an ruwa kusa da kada zo ki ce cikar kona komai da mafita kar da ki saba da furta ban kwana na ji na gani yadda nake sanki ya fi karfi na san a duniya da wanda yake jin duka tunanina soyayya rayuwa wani sa'in sai ta zama wutar gona duk wanda ke cikin ta shine jurau amma fa a gurina so na faranta rai da ruhi ya sa ka zama kamar sarki kuma rayuwa da so misali laila kama da a mafarki samari mai haƙuri idan har mun samu so mu sa sauki mata mai haƙuri idan har mun samu so mu sa sauki masoyi yana da rana ne masoyi yana da rana ne e. masoyi yana da rana ne